ya jagoranci mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar muka sani ba mu gushe ba har wayo ababen da ke karya alwalla na wakilul hudu wanda a kashin wannan babi malam ya kawo ababa guda biyar ne na farko ma kharaja min as abinda ke fita daga za mu ci gaba da karatu kan babi da malam ya biyo da shi bayan wannan ko wancan babi na nawakil rodo malin ce mala yankudu rodo abinda baya karya alwala mala yankudu rodo abinda baya karya alwalla wannan babi muka dubi babin abinda malam ke ainihin karantar da mu a cikin wannan babin shine ababen da ake zaton suna karya alwalla amma ba sa karya alwalla su ne ababen da malam ya tara a nan sai musu unwan da mala yankudul ababen da ba su karya alwalla mai akwai ababa da yawa wanda mun san ba su da nasaba da alwala gaba daya amma akwai wasu ababan akan zaci cewa suna iya karya alwalan mutum to ina ababan sai ma ya tattara mana su a nan don mu fahimci ainihin fikihu na mu ya zama ko me za mu yi za yi shi ne ala basira akan wayewa da ilimi mala ce wa huwa sittatu ashiya ce wa'annan ababa ne guda shida ababen da ba su karya alwalla amma akan zaci cewa suna karya alwalla ababa ne ɗaya shida kamar yadda za mu ji su al'awwalu na farko lamsul mar'ati biduni ha'il shafan mace mutum ya sa hannun shi ya shafi mace ba da wani shamaki ba shi wannan matsayin ba shi daga cikin nawaƙi rodo a ce kayan alwala ka taɓi mace a ce alwallanka ya kare ba shi daga cikin nawaƙi rodo shafan mace bidu ne ha'il ba da wani shamaki ba ba shi daga cikin nawaƙi rodo mana ce wala hujja ta liman istadalla bi qawlihi ta'ala yace babu hujja ga wanda ke kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki aula mastumun nisaa falam tajidu fata fatayammamu aula mastumun nisaa ko kuwa kun shafi mata falam tajidu an sai ba ku samu ruwa na wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiban ku nufi ƙasa mai kyawu kenan ku yi taimama da ƙasa A ga wannan aya da wasu ke kafa hujja da shi cewa in mutum ya alwalla sai jikin shi ya shafi jikin mace alwallansa ya kare malace masu wannan ra'ayin ba su da hujja da ke kafa hujja da wagga ayan ba su da hujja ya ce fallamsu muradu fil ayatul karima wal jima shafa wanda Allah ya nufa a cikin ayan nan da muka karanta shine saduwan ma'aurata saduwa shine Allah subhanahu wata'ala yake ta hanyar kinaya da ainihin allamsu ba yana nufi ainihin body contact kawai an samu contact jikin namiji da mace sai a ce alwallan shi ya kare ba ba wannan ne abin da ake nufi da wannan aya ba naka mutum ya alwalla sai jikin shi ya shafi jikin mace ba a cewa alwallon wannan mutumin ya kare domin kafin ka tabbatar da wannan sai ka tabbatar da shi da dalili wanda yake ingatacce wanda yake ya isu ya zama hujja malam ya ce قال الشيخ ابن باز مالنا الشيخ ابن باز nufin في المفتي السابق na mamlakatul arabiyyatu saudiya rahimahullahu ta'ala ya ce masul mar'ati la yankudul wudu ki shafan mace baya karya baya karya alwalla lamsu masul mar'ati la yankudul wudu mutlakan shafan mace baya karya alwalla ta kowane huska ba inda in mutum ya alwala ya taɓi mace za a ce alwallan shi ya kare sawa'un kana zalika an shahawatin aw ne shahawa ko daidai ke in wannan shafa da mutum yawa mace yayi da niyyar sha'awa ne ko kuwa ma ba da niyyar sha'awa ba fi asahi kaulayin ulama bisa ga zance da ya fi inganci a cikin zantuttuka guda biyu da malum masu kai kina akwai zance na cewa yana karya alwala san akwai zance da ke cewa baya karya alwala ta zance na rashin karya alwala na wannan matsayin shine zance wanda yake asah zance wanda yake yafi inganci bisa ga zantuttuka da aka samu a wurin maluma na ainihin shari'a ya ce malam ya hudu min shai matuƙar wannan shafan wani abu bai fita daga jikin mutum sanadiyan wannan shafan ba to alwallansa na nan daram babu abin da ya samu alwallan da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam dalili shine domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qabbala ba'du nisa'ihi ya sumbanci wata daga cikin matansa summa salla wa lam yatawadda bayan sumbanta kuma sai dai sallah ba da alwalla ba kaga wannan ya kai in ana batun contact ko shafan jiki ai sumbanta ya kai ƙarshe amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma bai yi alwala ba sai ya je sallah wannan na nuna mana wannan lamarin baya karya alwala domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuduwanmu abin kwaikwayonmu duk abin da muke bukata mu sani na sha'anin addini in yana da nasaba da mu shi an muna sa. daga rashin samun wannan bayani a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin shi ma ya tabbatar da cewa ya kare alwala sai zama ne zance wanda yake mafi rinjayi mafi inganci wannan shine abinda malam ya kawo a nan kuma wannan hadisin an duba sahihu sunan ibn majah muhammad nasiruddin al-albani ya fidda hadisin nan kan hadisi na 400 da goma sha biyu kuma zance na ibn baz ne da muka kawo ya kawo shi ne a cikin littafin sa majmu'u fatawa kuma a cikin majmu'u fatawa na allamatu ibn baz mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tasa'in da hudu za a ga wannan zance kultu malam ya ce sa'ad yusuf abu aziz mu'allifu hadal kitab shi malam da ya wallafa wannan littafin ya ce ma'a mura'at tare da kula anna lamsul mar'atul ajnabiya li ghairi darura haram shafan mace wadda take ajnabiyya mace wadda akwai aure tsakaninka da ita wadda ba muharramanka ba ka shafi jikinta ba da darura ba haramun ya kamata a kula da wannan da an ce bai karya alwallah ba ana nufin kuma ya halatta ka shafi mace da take ba matanka ba shafan mace wadda take al'ajnabiyya wadda ba muharrama take a gare ka ba kana iya aurenta ba da barura ba haramu ya haramta lakin la yankulu lumar ce amma kowannan baya karya alwala yana akwai bambanci tsakanin haramu da kuma abin da ke karya alwala ana cewa abu na karya alwala ne nasi daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan ko ba a samu haka ba da haka mutum yi wannan matsayin ya taɓi mace da take ajnabiya ya saba wa Allah amma wannan saƙon san ba saƙo ne da ke karya alwala domin babu wannan lamarin cikin nawakidul wudu da haka sai a kula wannan ba shi daga cikin nawakidul wudu kashiyan wannan akwai wani zance da wani lokaci muka ji ana yi cewa kai alwala kai A musafaha da arni in gai gaida kafuri alwallanka ya kai me yasa wa an innamal mushrikuna najas to irin wannan zancen kwashe kwashe ne kawai cikin lamari na addini domin da ma a dauka halal mafrud shi arni najasa ne wanda ke hissi da ma haka ne balantana ma najasa na kahure najasa ne wanda yake ma'anawi ba najasa ne wanda yake hissi ba jikinsu ba najasa ba ne akidan ne da yake da muni shine jisa amma ba wai jikunansu kansa na najasa ne ba amma da mun ɗauka ma cewa jikin na najasa ne yanzu gaida shi shi ya karya alwallanka ko ba zai karya alwalla ba ba zai karya alwallanka ba yanzu da mutum yi alwalla sai fitsari ya zuba a hannunsa ko jikinsa wani alwallan shi ya karye a'a me zai yi zai wanke wannan fitsarin ne kawai alwallan shi nan domin zuba taba jikin mutum da nasa zai yi bai karya alwalla akwai bukatar izalatun najasa mutum ya gusar da wannan da ya wanke shi kenan babu komai kuma Na ka shi wancan zance da ake yi ba zance ne wanda yake an gina shi akan ilimi ba Na ka sai a kula taba jikin mace kawai haka baya karya alwalla kula da sha'awa ne kamar yadda allamatu ibn baz ya faɗa amma in ajnabiya ce haramun ne wanda ya haka yayi laifi amma alwallan sanna nan bai kare ba A tsani. abu na biyu daga cikin ababen da ba sa karya alwalla khurujud dam min ghairi makhraj al-mu'tad fitan jini ba ta hanya da aka san jini ya saba fita ba ya zamo jini ya fita ta hanya wanda yake ba hanya wanda yake al-mu'tad wanda jini yakan fita ba kaman ainihin faraji ko kuwa ta'addubura jini na iya fita ta'addubura idan mutum na tare da wani ciwo to in jini ya fito a mutum sa alwallan shi ya kare jini ya fita daga faraji alwallan mutum ya kare ko gaban namiji ne jini ya fita a ciki alwallan shi ya kare abinda ake nufi da al-makhrajul muqtan inda aka san jini na iya fita a jikin mutum a al'adance jini ka iya fita idan akwai wani matsala to wa'annan wuraren su jini ya fita alwala ya kare amma jini ya fita wani wuri daban-ban da wa'annan hanyoyi as-sabilai ne guda biyu to alwala na mutum bai karye ba فقد أخذ البخاري تعليقا حقيقة إمام البخاري يا فتد زنشي تعليقا ينا تعليقيني ina ce imam bukhari ya yi ta'aliki zance wanda ya fitar da shi ba da sanadinsa ba kidan ya ɗauko zancen ne daga wani kuma yakan yi ishara wannan hadisin na ɗauko ne a wurin malam wani amma ni ban bi daddaki wurin nuna inganci ko rashin inganci ba kaga irin wannan kenan Imam al Bukhari ya fitar da hadisin nan kan ainihin ta'liq yayi saboda yayi wani bayani a cikin al Bukhari kan ainihin cikin mujalladi na farko shafi na 281 cikin Fathul Bari kenan sharhi na al Bukhari inda zamu ga wannan kenan wa wasalahu Ibn Abi Shayba bi sanadin sahih Ibn Abi Shayba shi ya kawo hadisin da sanadinsa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sanadin ya inganta kama fil fathi kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin fathul bari sharhi na sahihul bukhari farko نفرق na ɗari biyu da tamanin da ɗaya, عن الحسن البصري قال دقى الحسن البصري Allah ya masa rahma da jin kai shi ya ce ma zadal muslimuna yusalluna fi jirahatihim ce musulmai ba su gushe ba suna sallah a cikin kuraje da ke tare da su wanda jini ke ainihin kwarara ko jini ke zuba daga ciki musulmai yana nufin a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake zuwa ake ainihin yaki ana futuhat akan jiwa mutane ciwo kaga jini na zuba jikin mutum kuma da jini yana sallah yace musulmai basu gushe ba suna sallah a cikin kurajensu wanda sabon ainihin rauni ne aka yi wa mutumin da jini ne bar zuba ba kuma da jinin suke sallah da fitan jini a jiki yana daga cikin dawakin wudu kaga da wannan babu dama su yi sallah sai an yi dalilin tsayar da wannan jinin kada jini ya zo yana zuba kuma suna sallah da shi ya ce ma da musulmuna, yusalluna fi jirahatihim musulmai ba su gushe ba suna sallah a cikin jini da ke zuba daga jikinsu na ainihin rauni da aka musu auren yaki wannan zance da a malam ya kawo a nan shehul islam ibn a cikin littafinsa alfatawa al-kubra alfatawa al-kubra mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da shida shi ma ya yi magana kan wannan matsala ya ce waddam walƙai'u wa gairuhuma ya ce waddam walƙai'u da jini da amai da jini da amai wa gairuhuma da makamancinsu minan النجاسات kharija من غير المخرج المعتاد daga cikin ababa da suke dauda ne wanda suke fita amma ba da hanya da aka san dauda ya saba fita ko jisa ya saba fita ba inan ba daga ainihin addubura ko ko daga gaba ba wa'annan ababan gaba daya yace la tankudul wudu ba su karya alwala da jini da amai in ba ta addubura ko daga gaba ne ya fita ba baya karya alwalla walau kathurat ko da jini yayi yawa huwa mazhabu malik wa shafi'i shaykhul islam ibn taymiya yace wannan shine mazhabi na imam malik shine kuma mazhabi na ainihi imam shafi'i kaga wannan magana na ibn taymiya ya kawo ne ko mun kawo ne don mu karfafa zance da malami ya kawo anan na athar da aka samu wurin Hassan al-Basri kan Shehu Islam Ibn Taymiyyah shi shi da ƙara yin wannan bayani da jini da amai da makamancinsu daga cikin ababa da yake disa da ke fita ba ta hanyar da aka san jisa ya saba fita ba ba su daga cikin nawakil wudu da haka sai a kula a tsarisu abu na uku shine alqai'u wa nahwu amai da makamancinsa kaga wannan asar na ibn taymiya sai zama hujja ina amai da wani abu makamancin wannan gaba daya ko da habu da saura wayannan duka babu wanda ke karya alwallah a ciki da haka sai mu kula da wannan matsalan da kyau wa'annan ababen gaba ɗaya ba su karya alwalla arrabi'u abu na hudu a shakku fil shakka da mutum zai yi kan lamarin warwarewan alwallah mutum ne ya yi alwallah kawai yana zaune lokacin sallah ya kai sai ya fara shakka ina mai kama alwallan ya karye ko alwallan na nan shi mujarrad shak bai karya alwallah dan kayi shakka ba a cewa je kayi sabon alwallah domin shakka ba shi daga cikin nawakilul wudu mala yace fa an abbad bin an samu daga abbad ɗan tanini. an ammihi ƙwala. daga baffansa ne shi yace ya ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajul an kawo ƙara na wani mutumi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi shay'u fi salah ko in yana sallah sai ya rinka ji kaman wani abu na fita mai in yana sallah yukhayyalu ilayhi sai kaga yana ji yana shakka kaman wani abu na fita mai ko wani abu ya fita mai kaman alwallan shi dai ya kare haka wannan mutum yake samun kansa sai ka kawo ƙara ko korafi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ga abinda ke ainihin damu ko matsala da wani ke huskanta yayin da aka yi wa sallallahu alaihi wannan kwana sai ce layan sarif ko idan kana sallah ka rinka ji so dai mutum na yana sai ga yana mai kamar wani lokaci kamar iska kamar ya iska haka ne bai tabbatar ba kuma ba shi cikin natsuwa sai ga mutum ya zo yana sallah ya jin daɗi A ce to idan mutum ya ji wannan bai tabbatar ba to falayan yansarif kada ya fita cikin sallar ya ci gaba da sallarsa hatta yasma sautan shi ya ji karan fitan iska in ya ji kara mun san karan fitan iska kowa ya sani to da ka ji irin wannan karan kada ka san wani abu ya fita lokacin akai bukatar ka fita ka je kai alwala in baka ji kara kuma ba fa me zai ya ji rihan kautin ya ji wari mun san iska da ke fita mutum yana tare da wari to in ka ji wari ko ka ji sauti na fitan iska in ka samu ɗaya daga cikin dunnan sai ka fita amma kawai kana ji kamar wani abu na son ya fita kai ne kayi kokari ka dan matse ka ji baka ya fita ba amma shi kana shakka to in baka ji ƙara ba baka ji wari ba kawai mujarrad shakka annabi sallallahu alaihi kada ka fita cikin sallanka N'a ka bayan Allah a kula da wannan domin akwai fitina wanda muke fuskanta a cikin sallah na wannan matsalar so dewa ne mutane dewa suna da wannan matsala a cikin sallah wannan sallah ya yi alwallah ya kai su biyar daga mutum yana sallah shi ga ya fita zai ga mutum shi wallahi ina shakka ne na nun kamar wannan ne ya kare to in ka sake jiki wallahi shi shi ya ne ka ka fita ka dawo ka kuma fita ka dawo shi an yi sallama kana waje ko ba wai abu ne wanda yi kana da tabbaci wani lamari ya faru ba amma kawai dan fitinan shi dan shi ga yarin ka fitinan ka dan haka akwai abin da yake tauje abin da ake son kowa ya rike ya zama abin da zai riki musamman ga wanda ke tare da wasuwasi a wurin lamarin alwallansa akwai mutane masu irin wannan wasu. akwai tambaya da aka yi wa al'allamatu ibn baz rahimahullahu ta'ala kan wannan matsala mutum ne wanda ni alwallah kowane lokaci sai ya za a fara sallah sai ga ya fara ji kama alwallan nan ba shi Kama alwallan ya kare shi ga ya fita ya je sake alwallah wani ya yi alwallah ya yi alwala bisai da zai da shi ba yana matsuwa sai aka tambayi ibn baz mutum ne ke tare da irin wannan matsalar ya zai yi sai ibn baz ya yi jawabi yana cewa alaika lahadaru min alwaswas ita farko kai yi kokari ka guje wa yawan shakku waswasi bi da kyau ka zo kana doubt ce ta doubt ta doubt shi wannan abin babban matsala ne ita to alaika lahadar min alwaswas ita na farko kai yi kokari ka guje wa waswasi cikin lamarin alwallan kace idza tawabbata fala tu'idul wudu in kai alwala kawai je ka sake sabon alwala kuma ta tawadda'ata fala tu'id alwudu da ka yi alwala alwallan ka rana kada ka je ka canza alwala wa idza sallaita fala tu'id as-salah in yi sallah kada ka je ka ce za ka kuma yi sabon sallah yace dan ankal waswas ka rabu da waswasi can daga barinka kada ka ba waswasi shakku dama a cikin rayuwan musamman bisa ga abin da ya danganci lamarin addininka yayin da kake jin waswasi in ji ibn baz ko ta'awwaz billahi min ash-shaytan rajim ka nemi kariya daga Allah daga barin shaytani jififi ka ce a'udhu billahi min ash-shaytan rajim ka ce a'udhu billahi min ash-shaytan rajim ina neman kariya ina neman tsari daga Allah ko da Allah daga barin shaidani jififfe wannan shine abinda ya kamata mutum ya yi kokari ya yi in ji allamatu ibn bar ya ce idan tawaddata falhamdulillah un kayi alwallah to alhamdulillah kayi alwallah la tuti shaitan kada ka je kai wa shaidan biyayya fa wa idan sallaita falhamdulillah in ka yi sallah ka gama ta gode wa Allah la tutu shaitan kada ka yi wa shaitani biyayya wa idha ghalaba alayka naga shaitan zai yi rinjayi a kanka kana fama shakkan na ma yawa famfus an yasarik sai ka dan juya ka dan ta bangaren hagunka sai ka yi tofe so uku wanda ba da miyau ba za ka yi tofe so uku ta gefen hagunka walau kunta fi sala ko da cikin sallah kake kana sallah sai kana jin waswasi baka juyawa gaba ɗaya ka bi ta hagu amma ka kawai da kanka kaɗan daga barin kibila ya komo haka kaɗan sai ka yi tofe su uku in annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tabbata a cikin hadisi in ka yi wannan kawai shi ka ci gaba da sallan ka ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka huta akwai a hadisi da aka samu daga usman bin abu As Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Imam Muslim ya fitar a cikin sahihinsa sahihu Muslim kan hadisi na 2203 hadisi na 2203 wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi bisa ga ruwaya na Usman bin Abil As cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani ya taba zuwa da matsala irin wannan na waswasi a cikin sallah ya ce idan ya soma sallah shikenan duk wani tunanin banzan duniya ga wallahi shi yayi cikin sallah shi gina kamar sallan ya bata kamar bai da alwala kamar sallan shi ya bata an ce mai kaga ku zaka shaytanu yuqalu lahu khinzab yace shi wani shaytani kenan sunan shi khinzab mugun shaytan ne shi aikin shi cikin sallah yake sai ka yi kabbara na harama ka yi istiala ka fara karatun sallanka sai ya shigo ma kawai famin shi ne ya lalata ma da ka to shi wannan ne aiki da yake yi ne ya sa ka shakka cikin sallah har daga sallan bai yi maka sake sallah yace akwai kuma wani guda kuma shi ma sunan shi walhan walhan shi ma shi alwallah alwalla kenan in ka shiga kusba kai wasa kayan minti 25 ko 30 in ka shiga kusba na tare ikama shi an yi sallama za ka fito akwai masu zazzage jiki a tuma a kuma gefe cin kusba a tuma a kuma nan mai shi tsari shi tashi ya yi jiga kafan shi haka ya daga gudan kuma wani sai ya tafi ya je gaban taki uku ya kuma baya taki uku sai ya duka kuma ka kaga wani abu kuma ya zo wannan ko so goma kai wani abu ya zo ko su goma kai fitsari yaro wannan fitsari da zai zo ba shi ne fitsari da kai farkon ba maluma suka ce lamari na fitsari kamar lamari na hantsa ne nono na mace da take shayarwa in yaro ya kama yana sha in ya sha ya zai jika wani ba komi shi ya sake in ya kuma kama kuma ya kuma samu wani yaro ɗan kaɗan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan bugirin kina da haka kai kafin ka ji fitsari kana jin fitsarin nan akwai wani ruwan fitsarin da ya zo yake son ya shiga inda yake matattara na wannan ruwan sai ya tarar da wurin ya cika sai ya ba ka labari cewa wurin nan ana bukatan ka zubar da wani ruwan don wani kuma na zuwa da ka je ka duka kayi yi fitsari ka kare kana tashi ga tsaya wani ma ya fara saukowa da haka in ka duka ka yi nishi ka ga ɗan ruwa kaɗan kuma ya kuma wani abin yana da illa da yake wa mutum ta ɓangaren likitanci batun lafiyar mutum mutumi da ke irin wannan yawan yi shi wurin fisari ya fi saukin kamuwa da ciwo na silsilin bau in kana yawan wannan kana matsawa wannan bugirin shi wannan abu da Allah ya sanya a jikin ka yake baka labari kana jin fitsari in kana yawan nicin fitowar fitsari ce ga wannan abin ya yi rauni yanzu kaga fitsari zai zuba mana ba da kaji ma kana jin fitsari ba Da haka wannan abin dan mai suna walhan ke wannan aiki ce baka wahala kamar fitsari ya zuba cikin ka barin ta gida jin canza riga uku kuma kaga komai ya taba ka ba shakka kawai ba addini da shi Da haka in ka yi fitsari kawai shi kenan in ka yi alwala alwalanka ya cika ba ka tabbatar da alwalan ya kare ba shakka ba shi cikin nawakin wudu muna fahimta ai kawai mujarrad shakka ba shi daga cikin nawakin wudu dan haka sai mu kula annabi sallallahu alaihi cewa yayin da wannan mutumin da aka kawo karar shi cewa yana sallah sai yana ji kamar wani abu ya fita mai a cikin sallah an zace mace la yansarif hatta yasma sautan aw yajid riha kada ya fita sai ya ji karan fita iska ko in ya ji wari shi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi ittifaki a wurin fitar da shi sai al-khamis na biyar alhamis na biyar alƙahƙahatu fi sala alƙahƙahatu fi sala ƙyalƙyalewa dariya a cikin sallah alƙahƙaha shi ne dariya da zai yi tare da wani sauti ana jin kana dariya sauti na fita a wajen ha ha ha kaga wannan ƙahƙaha inda wannan ainihin lamari suna kenan ka da dariya shi wannan ba shi daga cikin nawaki da wudu da mutum na sallah ya yi da ya ci alwalan shi ya karye a'a malam ya kawo wannan cewa ba shi daga cikin nawaki da wudu ci alqahqatu fi salat la da wudu kalkalewa da dariya a cikin sallah baya karya alwala li'adami sihhati ma warada fi dhalik saboda rashin ingancin hadisi da ya zo da wannan matsala kenan akwai hadisin da ya zo da wannan matsala hadisin bai inganta ba mutum da bai inganta ba ba za a kafa hujja da shi ba ko ba ma cewa e mun san hadisin bai inganta ba amma mun yi aiki da shi ne zama hauka ke da cikin lamarin addini ce eh mun ji ce na mu kusuwa aikin masu ilimi su suka yi yau ba wani da zai kawo sabon abu wallahi iliminka ya zamo ilimi sai in ka bi hanyoyi na ilimi wanda magabata suka tabbatar sun gama aikin duka kafin mu a samu mu da aka ga mutum zace wani ga wallahi ya san ilimin hadisi ba shi ne ke kawo sabon hadisi ba ba shi ne zai ce hadisi sahihi ya ce da ifi ba ta ga wani malami an ce gogigin malami da cikin ilimin hadisi zai ɗauki hadisi ne ya ajiye kan mizani na maluma bisa ga abin da ya tabbata a cikin kutubu na aljarhu wa ta'dil ce kun ga hadisi kaza da ifini saboda malami wani da ya rasu shekara kaza kaza bayan hijira a cikin littafin mai suna kaza ya kawo wani kaza ya ce yana daga cikin mutane da ke ba a aiki da hadisin su kuma wani gashi nan kuma cikin sanadin hadisi yana daga cikin rijalin hadisi sai ce hadisin da ifini da ba wani aiki da mutum zai yi wa hadisi yau shi dan shi iliminsa da wayonsa kaga mutum na irin wannan tafaki to dan bid'a ne shi dan bid'a ya dubi hadisi ne shi ce kaga wamma da gani ko hankali ma bai dauka dan haka da'ifi wannan ba hanya ne na ƙaryata hadisi ko tabbatar da hadisi ba ana bi ne bisa ga hanya na ilimi mutane da suka yi wancan aikin Allah ne ya fitar da su musamman saboda su yi aiki na kiyaye addini a wannan zamanin zamanin da ake bukatar a wannan aikin shi Allah ya fitar da mazaje suka yi wannan aikin don haka in hadisi bai inganta ba ba a kafa hujja da shi kuma ya zama abin da za a yi addini da shi bai da inganci shi kenan bai da inganci kafin a yi aiki da shi na addini sai an tabbatar da ingancin hadisin malaci da haka dariya a cikin sallah ba shi cikin abin da ke karya alwala saboda rashin inganci na hadisi wanda ya zo da wannan matsala hadisi da malam ke ishara zuwa gari shi ne hadisi da aka samu daga Abin malih bin usama an abihi qala baina nahnu salli, khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko yayin da muka kasance muna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa muna sallah Akbala, aqbala rajulun darirul basar sai ga wani mutumin yana zuwa mutum ne wanda yake idanunsa na gaddama ba wai mutum ne wanda yake baya gani san ba amma idanunsa na ainihin gaddama fa waqa'a fi hufra yana zuwa gaba ɗaya sai fada cikin rami su suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam washe mutumin ya fada rami fa dhahikna minhu wasai muka yi dariya kina hanyar da ya faɗa ramin sai ba su dariya shi suka yi dariya fa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi i'adatil wudu'i kamilan sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya je ya canza sabon alwala cikakken alwala wa i'adatis salati min awwalaha sannan mu je mu so masalla kuma daga farkunta wannan hadisi ya zo a cikin sunan na imam ad-darqutni mujalladi na farko shafi na 160 zuwa shafi na 161 haka hadisi ne zo amma hadisi ne wanda yake da'ifi domin hadisi ne wanda yake na tare da ittirab daga cikin mazajen hadisi akwai wanda ake kira da suna ibn ishaq wanda yake yayi ittirab an ce hadisi muttarib shine hadisi wanda aka samu sabani a wurin matanin hadisi ko wurin sanadi wani ne ya ruwaito hadisi misali sai ya ce malam muhammadu idris ya ce mini malam wani ya gaya mai daga wani har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan mun ji wannan mun rubuta mu ajima ya ta da ce malam aliyu ibrahim ya gaya ne malam wani ya gaya ne yanzu bai bayyana mana cewa ya ji daga malam aliyu ya kuma ji daga malam ibrahim ah, muhammad ba ka kenan a samu itirab kenan shi da kanshi abin bai sani ba wurin wama yaji haka irin wannan bai isa ya aiki da shedan shi ba sha ce hadisin nan muttarab ne an samu sabani na sanadin hadisi ko matanin hadisi wannan kuma daga cikin hanya da ake gane a hadis da'ifa hadisai da'ifai don haka shi wannan hadisin da'ifi ne shi sa malam ya ce hadisin bai inganta ba to wannan shine hadisi kada ce a so sahabbai ba suna sallah da mutum na da matsala ya ji ya fada ranu shi su bar sallah suna mai dariya abinda yan a da wajen shi a ah, kan wallah amince muku ba mutanen kiki ba naga sun yi ba wai dariya ba annabi sallallahu ya hana mutum ya ga mutum da wani aibi a cikin halittarsa ya mai daruwa ya mai dariya annabi sallallahu alaihi ya ce idan ka ga mutum da Allah ya jarce shi da wani ciwo a jikinsa da ka gan shi abinda zai fitowa ya ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ka bihi wa ni ala kathirin mimman khalaqa tafdila ba dariya za ka yi ba garubi mai shiga mutum ne irinka amma kai abin da ke tare shi na illan ba shi tare da ce alhamdulillah guri ya tabbata ga Allah allazi afani wanda ya warkar da ni min mabtalaka bihi daga barin abin da ya jarabce ka da shi wa faddalani kuma ya fifita ni ala kathirin mimman khalaqa tafdila akan dewa daga cikin fifi fifiko kuwa shi ka godewa Allah ba dariya za kai ba shi wannan hadisin bai inganta ba muna fahimta na kan wani yake ci a ai mu gaya muku mutane nan ba mutanen kirki ne kamar yadda da ke yi Allah ya kare mu daga barin sharrin su as-sadis abu na shida daga cikin awa da ba su karya alwala shi ne shine taksirul Yi wa mamaci wanka yi wa gawa wanka bai karya alwala in yi alwala ko kai wa mamaci wanka alwalan ka bai karye ba taksirul mayyit la yanqulu wudu wa mamaci wanka baya karya alwalla walakin yustahabbu wudu min taksilihi amma ana so in mutum yayi wa mamaci wanka yayi alwalla mustahabbi mustahabbi kama taqaddama kaman da ya gabata a baya cikin karatunmu akwai hadisi da yazo hadisi ingantacce daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ghassala mayitan falyagtasil wanda ya wa mamaci wanka ya wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya dauki mamaci yayi alwalla man wassala mayitan falyabtasil duk wanda ya wa mamaci wanka yayi wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya kama aka dauki gawa shi kuma yayi alwalla hadisi ne ingantacce wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Irwaul Galil fi takhrij hadisi manar sabil ya fitar da wannan hadisin ya tabbatar da ingancinsa. sa bisa ga wannan hadisin ne wasu ke cewa in kaiwa gawa wanka daulanka ya kare dan ya ce mana gassala mayyitan falyaktasil wanda yi wa mamaci wanka yayi wanka ko Muhammad Nasiruddin Albani da ya kawo wannan hadisin sai ya ce hadisin zahirin nuni cewa in kai wa gawa wanka wajibi ne kai wanka in ka ɗauki gawa wajibi ne kai alwalla in kuma haka ne na wuyi wa mace wanka na karya alwalla ɗaukan gawa kuma yana ainihin karya alwala ya ce wannan hadisin zahiri sahihi zahirinsa kamar yana wajabta alwalla ga wanda yi wa wanka gawa wanka ne ya ce ba don hadisi da magana a cikin mustadrak na alhakim mai saburi wanda shi kuma hadisi ne ingantacce wanda annabi muhammad sallallahu alaihi laisa alaikum fi gusli mayyitikum ghusl ko ba wani wanka a kanku idan kun yi mamacin ku wanka laisa alaikum kinan ba wajibci na wanka a kanku fi gusli mayyitikum idan kun yi wa mamacin ku wanka babu wani abu na wajibcin wanka a kan wajifa inna mayyitakum laisa najis ko domin gawon kunna ai ba najasa bane ba najasa bane fa hasbukum an taksilu aydikum da haka ya wadace ku wanke hannayenku kawai in kai wa gawa wanka an ka wanke hannunka ya wadatu amma musahabi ne kai wanka kan wancan hadisi muna fahimta da wancan hadisin kawai ne kawai shi a ce ka gani yanzu dole ne sai an yi wanka maluma sun yi magana kan hadisai guda biyu nan daga cikin maluma kuma suka ce shi hadisi na laisa alaikum gusulun ko laisa alaikum fi gusli mai yitikun gusu ka ce wannan nasa ne ya shafi hukuncin wancan hadisi ne man gassala mai yitan falyaktasir ko ce wannan nasa ne wancan mansu ko ce a ba a batun nasu kawai wancan hadisi na gwada mustahabbi ne kai wa gawa wanka kai ma kai wanka in ka ɗauki gawa ka yi alwallah amma ba wajibi ba ne na an karuci gawa kai alwala hasan kayi abu mai kyau in kuma kai alwala kuma alwallanka na nan komai bai samu alwallanka ba wannan shine abinda maluma suka faɗa kan wannan muna ga nan za mu aje karatu domin karshen wannan babin kenan sai babin da ke gaba almasu alal huffai shafa akan kufi guda wanda insha Allah ta'ala sati mai zuwa kai za mu tashi musulun kuwa akwai tambaya da za mu ba da dama na'am na'am na'am ko tambaya yake shin zamanin da muke ciki ya dace wani malami a ce rasulullahi ne jawabi ne bai dace ba domin rasulullahi taki ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cewa ga al'umma akwai waɗanda ke tafiya da wani shubuha ko annabi ne ba a samu amma rasul je ana iya samu wasu da Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyu bi ce wa khataman rusul ba bai ce shi ne cikamakon manzannai ba cewa khataman nabiyyi ya bar cewa ana ya samu rasulu amma nabiyu ne ba a samu kuma wannan kuskure na cikin huskoki diwa daga ciki shine matsayi na ar-rasulu fauka manzilatin nubuwa na cewa ne manzo ne yana sama da matsayin annabci kawai domin kowane manzo ba annabi ne kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabi rasul kowane manzo annabi na ba kowane annabi ne manzo ba don haka cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bi ba da dama a kira ba ya ce malamin ga rasulullahi ne ba bai dace ba wannan bai dace ba kuskure ne babba wanda kace rasulullahi kai da shaidan ka Allah ya aiko shi shi gwada wata risala Allah ya aiko shi da ban ce rasul yana zuwa ne da wani sako daga Allah subhanahu wa ta'ala. shin akwai wani sako kuma da ke zuwa cikin ga al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu Na haka bai dace ba a ɗauki wannan takin a damkawa wani mutum inda ana ce wani rasulullahi da kan sabai suka fara domin sun fi kowa cikin al'ummar nan gana gadara kai wani ne ba kai abubakar ba ba kai umar ba kai usman ba kai ali ba su ne shugabannin waliyai in ilimi ne daga kai su ba in tsoron Allah ne ba wanda ya kai su amma ta wajen wani sahabi an ce mai rasulullahi a'a umar ma da annabi sallallahu alaihi ce in an samu wani wanda yake mulhamu wanda Allah ke mai ilhami a cikin al'ummansa ya ce da umar ne wanda Allah zai rinka magana yana tabbata a kan sa da umar ne ji annabi muhammad sallallahu ba a ce mai rasulullahi ba da aka cewa wani malami rasulullah ya kuskure ne kuma wannan shigowa da ake ɗauka cewa ai ba a cewa khataman rusul ba cewa khataman nabiyyi na wani cewa an yi a samu manzo ne wannan kuma shi ma wani karya ne ake dangantawa lamari na addinin mu domin addinin ba na yau ba ne addini wanda ake an yi shi ko yaya mutum zai na gadara ko ya yi ilimi yau wallahi wani da ilimin shi gaba ɗaya akwai malamin da littattafan da ya rubuta kai ilimin ka gaba ɗaya ba karanta ne ba ka ƙare ba kuma kana gadara kai malami ne wani shi littafin da ya rubuta da hannun shi kawai ba kai ka karanta duka ba da haka na ga ya zace ma kai ma rasulullahi ne babu wanda ke da wannan matsayin rasulullahi shine annabi muhammad sallallahu alaihi a cikin waga al'umma sai dai manzanni ko suka gabata kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bai dace ba sai mu kokari mu kiyaye Allah kuma muke roka ya kare mu na'am alaikum assalam muna ji

ba a tabbatar da ya musulunta ba a lamari na musulunci in an samu mutum wanda yake adini ba san shi makarici ba ne in ya ce wani ya musulunta ya ka tamu domin mu mene da mu mu mun samu kowa ya shiga aljanna wallahi abin da muke so ke da shi in an tabbatar mana ya musulunta mun san ba karya ake nuna ba ko wani ana ce muku yana sallah kun san karya ne domin unguwanku kowa ya shaidawa na bai sallah yadda yaushe ne muke magana ba ko wasu lokacin sallah suke barin unguwa wahalarsu ya fi wahalar wallahi wanda ke sallah ina duba ta mai ga sauran minti talatin shekaki moto ya yi dai kona fetro ya yawo ya yawo ya gaji bi sai da zashi mai sa ina da wani sallah an san irin wannan bai sallah mai shi mutu ba za su ya ce an mai shi da na ga yana sallah ba irin wannan ba amma mutum an ce ya musulunta ya musulunta zancen aje a yi wa'azi wurin wani ko ka a tafi shi lamari na wa'azin kansa ba abu ne wanda yake shari'a ya tabbatar mana mutum ya mutu shi an wa'azin gidan shi ba wannan ba shi shi dai abu ne wanda yake kamar da ka'ida wurin maluma su ce ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu abinda ba za a iya cika wajibi shi da shiri shi ta kanshi ba wannan abin na zama wajibi ta hanyar da za a bi a taimakawa wanda ya bar duniya ya bar marayu ana bukatar a taimaka ko ya bar mace mai takaba ko kuwa ya mutu ana bin shi bashi bisa ga hadisi da an sanar ce kai wa mutan gidan jafar abinci domin abu ya ne musu idanu kan wannan maluma suka ce in mutum ya bar duniya ana ga in an tafi gidan aka tara jama'a za a yi nemi taimako a taimakawa marayu kaga wannan shi taimakawa marayu wajibi ne to abinda za a yi a taimaka in bai zama sabon Allah ba shi kuma ya zama wajibi amma ba wani wa'azin mutuwa mutuwa bai da wani wa'azin. a ce ga wa'azin ga don mutuwa ne ba shi shi ne za mu abinda za mu taimaka daga muke cewa akwai abinda ake yi wanda muna kokari mu ga mun kauda jama'a mu daga barin wannan abin an zo ana cewa ahlus sunna kusan mu kwana uku muke yi wannan abin bai da wani asali a ce akwai wani kwana uku bayan Allah ka fahimci wannan mu an suna ba mu da wani 3 days kawo ce a yanzu mu mu 3 days muke yi a ma tirides suke kina irin na ahlus sunna ne ahlus bai da wani tirides bayan Allah ku sani wallahi ba wani abu na 3 kuma ka mu kokari mu khalafa wannan tirides har wasu daga cikin manufa ce kun san mu dai ya wuce kwana uku ba mu zuwa mu yi wa'azi wurin mu ba mu da wani tirides tirides ne zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan batun itidal ne mutum ya bar ado ya bar aiki ya zauna saboda damuwa don mutuwan wani shi ne annisala ya ce kada wani ya zauna ya bar ado ya bar kwalliya ya bar ainihin aiki saboda damuwan mutuwan wani ya fi kwana uku shi dai mace da za ta yi zaman ta kaba don rasuwan mijinta wata hudu da kwana goma mun ga da tiridis ya fito da haka akan wannan mun muna ganin cewa in an yi rasuwa wuri ana bukata a taimaka akwai mai taka musun taka ba ba 3 sake yi ba taka ba 4 months 10 akwai marayu ba 3 days ake neman marayu ba sai wani abu ya faru da muna son mu tara jama'a don mu nemi taimako sai ya wuce kwana uku muna ga wannan ba laifi ciki in dai an samu a tabbatar da wannan manufa in kuma ya yi ran da aka yi rasuwa mun iya mu tara jama'a nemi taimako a kan a yi kokari a khalafa ma wannan tridis na a fahimci ba mu da wani tridis domin abin da ake fadi kenan kun sa ahli sunna dai mu tridis muke ba mu da wani kwana uku da yake sunna ya tabbatar muna a zo a taru a yi wani abu kuma ya kai ina cikin abin da ke daban da kai ga ranar kaza mun zauna so mu gama komi ne komi lokacin da muka fara kuma wani mun zauna ya so mu gama komi ne komi da za mu gama komi an gama makabarta in kuma komin addu'a ne ɗan uwan kai ba duniya ba kwana uku za ka yi addu'a ka gama kuma ka mai addu'a kai ma haka mutu dan kana son kai ma ma haka da haka ba wannan ababen duka kamar mun zo ne muna kuma komawa kuma cikin bid'o'in kuma kaɗan kaɗan wanda muke roƙon Allah su wa ta'ala Allah ya fitar da mu wannan abin alamarwar kuma ya tambaya ya sun tsaya haka nan nisan tambaya ba shi ta tambaya na'am ko akwai abin da yake faruwa na musamman kabilunmu na tudu idan an yi rasuwa ana gayyatar maluman ahlus suna su yi wa'azi sai kuma a gayyato ko malumman bid'a sai a kawo has ko da faru ko da wasu abajada ko da tasbaha ko da wani ababe ne a zo da buta a zo a ajiye shi a addu'a a shafa in an kare malumman arsuna kuma su yi wa'azi ko kuwa in malumman arsuna suka yi wa'azi su kare shi a kuma yi wannan kuma a shafa wannan ya dace bai dace ba domin ba a haɗa wuta da ruwa a wuri ɗaya wanda ya zabi zai yi bid'a sai a bar shi da bid'an shi min shi kuma ya kamanta abin da shari'a ya ce a shari'a wa a taimaka ma gidan bai ce gidan su sai wani abu su ba mutane ba wa a taimaka wa wannan gidan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da haka wanda ke son ya yi tu'in wani, mace mu ba mu tu'in wani. one mutum kuma na yi so da yawa ko kuma suna son suna ne allah ya kare daga barin wannan shi bai son a ce shi bai yi ba ina son a ce shi ne mutumin kirki wallahi kai da ka zama mutumin kirki wurin yan bid'a ka zama mutumin banza wurin yan sunna domin za ka ba mutumin kirki wurin yan bid'a shi ka compromise abinda suna ce bi sun kayan ce kaga inda irin waɗannan kauri ne yan izalin wallahi da an zauna lafiya kana musu wanda suke so ba daidai ba to dan suna ya soka ba zai soka ba to kaga wani ke son ya soka dai kai ahlus sunna ne ka ɗan wanka a ahli suna ne su ka da haka in ka yi suna kai kayi bid'a ka yi bid'a wannan tambaya ɗan waye wallahi zangon ga muna ga yau a ahli suna zangon ga akwai da yawa da su ake addu'an uku da su ake na bakwai da su ake na arba'in na shekara akwai wayanda siyasa har na arna suna shiga wallahi bai dace ba in kai ahli sunna ne kai sunna ne in kai bunsuru ya kamata kai wari wallahi in kai bunsuru ne ya kamata ka wari kai ahlus sunna ne contribute a gama kuɗi a yi sai sai a ce ka ga baka bayar ba wallahi ka fara sauka kenan kaɗan kaɗan da taimakon ka za a yi bid'a a yi shirka Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu naka abinda akida mu ba dama a yi ba dan ka fito wani gida ba zai baka dama kai ba wani malami ke magana cewa kana so ka san ahlus sunna gaskiya wallahi shi an yi mutuwa gidan kuma wallahi magana gaskiya ne kun gani ahlus sunna wallahi ba gidan da za a yi mutuwa ba iya yi bid'a ba kada ka zato kaman kai yana ganin ka wallahi kai baka wasa kai wasa wallahi shi an yi wani bid'a da shi ya raka mamaki a gidan ku? ba gidan da ba iya yi bid'a in an yi rasuwa me za ka ga 'yan sanu sanu kun san mu masu jama'a ne bai kamata a ci haka shiru ba baki sun zo ya kamata a dafa musu abinci sai kaza sai kaza shin ana son a ce muku abin da kuke cewa bai da kyan nan ku ku in gidanku ne yana da kyau in wani gida ne bai da kyau kowane gida bai da kyau bai da kyau bai da kyau ne ba a yi wanda zai zo muku ta'aziyya ya san gidan rasuwa zai zo a yi a ba gidan girki ba ne sai ne na abinci ya ci amma a cikin san mun yi baki don haka ya kata mu samu kula ɗan ƙaramin sa ne kun ga abin nan dai da mun san dai bai kamata ba amma yanzu yadda duniya ya kanga mutum zai hawo mota tun daga ankara har nan ya zo a bar shi da yunwa kuma su station an bar sai da koko ne tamale station ba sai da da ta ya sai mana ya san inda za shi wanda za shi gidan buki ce ya je ya ci banza wani ake a ci banza in ga zo gidan makoki ka je ka nemi abinci ka ci wani daga zo ka yi ta'aziyya ta'aziyya ma ba a jimawa in ka zo ka zauna wani minti talatin zuwa awa yayyawa ma wanda ya fito wani gari ne ya kawace ya dan huta kaɗan sannan ya tashi amma ta'aziyya hajjia gari ka zauna gida wani garin ga yake yana man fusila an yi rasuwa hausala in ya taso da safe zo wani na tako wani na sabon zango gidan zai ci haddare shi kudin shi ya huta ya ci hasati kaga ana sauke a girke sauke haka za a ta yi an sa akwai gidan da aka yi rasuwa wallahi har ƴaƴan masu rasuwa suna kuka wallahi abin ya yi yawa wallahi girkin ana yi ko gidan buki ma ba a girki haka to ya sa ku Allah bai sa ka ce ka yi ai ka wahala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da lokaci ya tafi na'am alaikum assalatu suna da kai kana cin ya rubuta abu da ba na na'am kuwa ayi magana cikin karatunmu baya cewa musulmi bai gado kafiri kuma bai gado musulmi hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarsul mu'minul kafir wal mu'min mu'mini bai gado kafiri kafuri ko baya gado mu'mini ce to bisa ga wannan ya san arna su dewa suna ainihin wele ne shi su rubuta kan abin da yake arzikin su na ba wa ne kaza na ba wa ne kaza na ba wa ne kaza shi wannan abin ba gado ba ne shi wannan abin ya baka sannan ya mutu wannan ba gado ba ne amma da mishin musulmi ne yi wannan an ta da shi muna fahimta musulmi ne in zai kyauta ya yi kyautan kawai kan musulunci amma wanda ya rubuta wasiya ya ce a ba wani abu wannan abin ba gado ba ne da aka bayar mu ɗauke shi da hukuncin gado domin akwai wasiya a cikin shari'a sa'annan kuma akwai al'irfi ko almirasu gado ba a guda ne gado ne annabi sallallahu ya ce musulmi bai gado kafiri amma bai ce musulmi bai an san kyauta a wurin kafiri ba kafiri na ya ba musulmi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri sun ba shi kyauta kuma ya anshi wanda wannan in bai shi yayi will wannan ba gado bane amma mai shi ya mutu za a raba gado shi musulmi bai cin gadon kafuri kafuri kuma bai cin gadon musulmi magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan mubashir mudbinsa ka ce a kai musulmi dai ka iya kaci shi da niyan ganima a wurin wani yaki ko da niyan ganima yakin kai wa wakwai yaki ka ci nasara ka samu ganima a nasarar ya faɗi kawai kai adalci kai bai cin na kai ma za ka cin nashi kawai shi kenan kawuci ya raba wannan annabi nuhu alaihi salam dan da ya haifa yayin da ya bi kahurai yayi yayi kiya ce rabbi inna ibni min ahli yace ubangiji dana yana cikin mutan gidana wa inna wa'adaka alhaq alkawarinka gaskiya ne kuma Allah kai ne mafi jinka masu jin kai Allah ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin ce nuhu wannan ba shi cikin danginka domin kafuri ne ba shi cikin danginka kafurci na raba mutum da dangin shi na jini ya ce ya yi aiki wanda allah bai ba da dama a yi ba kaka roƙe ni abin da ba ka da ilimin shi ina maka kashe ni kaka kasance cikin jahilai na haka musulmi bai gado kafuri in ji sallallahu alaihi kafuri baya gado musulmi na kuma da tsaya nan sauran tambayar mu bashi sati mai zuwa saboda mutane kowa da matsalolin shi wani kira bai ci abinci bai yana son a tashi ya je samu kowa na da abin isa gaba mu tsaya a nan don sati mai zuwa kuma a yi marmarin zuwa karatu abin da muka faɗi wanda yake ya dace Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuni harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh